الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بيان حكيم هو السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba yammacin jiya mun آية 33 a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya yau kuma za mu tashi farkon aya ta 34 a wannan yammaci na litinin goma ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da hudu tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na ashirin da takwas haka ne ko ga watan sha biyu a shekara ta dubu da da da tara casa'in takwas. kuma idan ba manta ba cikin ayoyin da suka wuce baya wato ainihin suna magana akan kudurar Allah subhanahu wa ta'ala wajen yadda da sama ke haɗe ya raba su da juna kamar yadda muka faɗi dan ah, maganganun malamai kai a walan yaran da zina kafaru anna samawati wal ard kana taraskan fa fatakanahuma har zuwa da inda muka tsaya kan wato kullum fi falakin yusbahu yau zamu tashi wa ma ja'alna li bashar min qablika khuld bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون الله مدوكي سيد منزو صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة kafinka dama ba mu taɓa rubuta wa wani ɗan adam dawwama a ban ba ba a yi wani ɗan adam ba dan ya dawwama ta yadda mutuwa ba za ta zake masa ba da haka a fa mitta yanzu kai idan ka mutu fahmul khalidun su za su dawwama kenan wannan magana kamar mai yadda martani take yi ga kafiran makka lokacin da suka yi suka daga cewa sha'irun na tarabbasu bihi raibal madud ku kyale shi mawaki ne kawai za mu danyi masa dako ne zuwa ga musibin yau da gobe har ya mutu kowa ya kuta. sai Allah ke cewa to ai kafin ka ba wanda aka saba dawoma cewa dan zaka mutu ai wannan ba ne su kuma za su dawoma ba da haka a fahimci fahimul khalidun yanzu kai dan ka mutu su kuma sai ya kasance wato ainihin sun dawoma ai babu yadda za su dawoma wajen fahimul khalidun akwai hanzatul istifham wadda aka shafe ta kamar da kuka sani a cikin adawatul istifham ita alhamza ita ce ummul bab lidhalika yajuzu laha ma la yajuzu li ghayriha min baqiyati adawatul istifham daga cikin abin da ke halatta gare ta shine a shafe ta sai dai a kaddara Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa babu wata rai a bayan kasa da ba za ta mutu ba wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna ko muna jarraba ku bi sharri da sharri wal khairi da kuma wato alkhairi fitnatan domin jarrabawa daga gare mu inji Allah wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu ne za a tayar da ku a maishe ku gare mu inji Allah wato yanzu wannan babu wani mutum kenan wanda ba zai mutu ba tsakanin dan aike da wanda aka turo musu dan aike din annabi da mutanensa kowa mutuwa za ta zo masa innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun tabbas kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne kuma ranar tashin kiyama za ku mai da jawabi tsakanin kai da su a gaban ubangiji kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al janna faqad faz wa ma al hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur kullu man 'alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه lahul hukmu wa ilayhi turja'un waɗannan ayoyin sun kashe kowa ba wanda zai rai kowa sai rai sai mutuwa ta ɗauke shi babu wani mutum wanda ya fi karfin mutuwa Allah ce wani bulokun bi sharri wal khairi fitna sai malamai suka yi maganganu daban-daban wadan suka fassara al sharru cewa shine musiba al fitna kuma wato wato al khair shine ni'ima fassara sakamu rashin lafiya kenan al khair kuma yanzu shine as wadanda suka fassara asharru shine alhalal wato alkhair kuma shine alhalal kina wancan alharam wannan alhalal ashar idan to alharam alkhair idan to shine alhalal wato dukan su Allah na jarraban mutane da su yayin da ya haramta maka kaza ya halatta maka kaza ai jarrabawa ce a ga cewa zaka kiyaye ko ba za ka kiyaye dokar da aka baka ba ta halarci ko haramci wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un shine dai ashar wal khair din da ke cikin wannan aya an gane ko sannan da yake wa nabluukum bai sharri wal khairi fitna fitna kan din da mazdar ne wato eh, wato sai zanto baya cikin fi'ilin nabluukum domin bala ya bulu zai zama mazdar din sa bala'an to sai zanto mazdar laysa min laysa min saboda hakan kawo masdari a karfafa magana da shi wani lokacin masdarin ya zanto na cikin lafazin fi'ilin da aka yi amfani da shi wani lokaci masdarin ya zanto baya cikin da aka yi amfani da shi idan ka ce qa'ada qu'udan ya zanto qu'udan masdar ne dan karfafa magana na qa'ada idan ka ce jalasa julusan shi ma masdar ne wanda an zo ne dan karfafa maganar jalasa kaga masdarun min lafzul fi'li kenan amma idan ka ce qa'ada julusan ko jalasa qu'udan amma nan sai yayi da cewa masdarin laysa min lafzul fi'li wa inma min ma'anal fi'li to haka wa nabluukum bis-sharri wal khairi fitna ayyamakun wa nabluukum bis-sharri wal khairi bala'an wanda shine ainihin masdarin fi'lin wato sai zanto masdarun ne laysa min lafzil fi'li wa innama huwa min ma'na al-fi'l to wannan yana da yawa a cikin larabci wa ilaina tarja'un yazo gare ku yazo gare mu ne za a dawo da ku gobe kiyama sai Allah ta وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي يذكر آلهتكم ۖ أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون الله إذا رآك الذين كفروا وأن دسوك كافرت إذا سنجنك in yattaqidunaka illa huzwa ba sa rikarka da komai face abin yi wa izgili kai a wurin su abin yi wa izgili ne ga abin da suke cewa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum yanzu wannan shine ma zai rika ambatan gumakanku الذكر أنا أقولهم بمعنى التعيب والإساءة إليها يعني أهذا الذي يذكرهم بسوء أهذا الذي يعيبهم أهذا الذي يسيء إلى آلهتكم yanzu shi wannan har shi ne yake da bakin da zai munana wa gumakanku allolinku da kuke neman taimako da su kuke rantsuwa da sunayensu yanzu shi har yana da matsayin da zai kushe su shine abin da suke faɗa kaga alamatul istifham ce wanda waɗansu malamai suka ce lil inkari kamar suna inkari ga annabi dan me yake aiwata gumakansu waɗansu malamai suka ce alamatul istifham ce wanda take ta tazammanu fi sanayaha al-ihtiqar bihi sallallahu alaihi wasallam wato at-tahqir bihi suna munana wa annabi kamar yadda ubangiji ala ya faɗa a wani wurin wa idza ra'aka aw idza ra'aka allazina kafaru in yattakhizunaka illa huzwa a hadha allazi ba'atha Allah wa rasula wai yanzu wannan shine ba Allah ya turo a matsayin manzo kaga ai wulakanta taswa ne suke wa annabi shine ba nan hadha allazi yadhkuru alihatakum yadhkuru kenan yana aibata su kamar yadda suka ce sami na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim yani ya'ibuhum wa hum bi dhikri arrahmani hum kafirun su suna kafircewa ambatan arrahman bu sai da arrahman ba wannan sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne in yana addu'a yana kiran sunan Allah yace Allah wani lokacin ya kira sunansa yace Ar-Rahman sai suka ce ya ce kar a azubaci alloli guda biyu yanzu shi guda biyu gare shi ga wani sunansa Allah ga wani sunansa Ar-Rahman to waye kuma Ar-Rahman nahnu ma na arifin rahman illa rahman al-Yamama haka suka rika cewa da shi to sai Allah ce wa hum yakfuruna bir-Rahman a can karshen suratul Isra'i kuma sai ba da ansa a gare su qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ma'ana ko ka ce Allah ko ka ce Ar-Rahman duk sunayen Allah ne banda waɗannan biyun ma yana da sunaye masu yawa kuma kyawawa mafiya kyau sunayensa duk wanda ka kira baka yi laifi ba idan ka ce ya Allah ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim ko Al-Malik Al-Quddus Salam duk shine Ba ka zama abin aibatawa dan ka kama daya cikin sunayen Allah ka roke shi da su wa hum yakfuruna birrahman wato su suna kafircewa arrahman kenan an gane ko to anan gurin ce wa hum bi zikrir rahmani hum kafirun wato su dangane da ambatan arrahman ko wato ambata sunan arrahman ga ubangiji su sun bijire ma hakan Allah ce khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilun malamai suna da fassara biyu anan gurin waɗansu suka fassara al'ajalu cewa shine at-turabu wa tinu wato turbaya ko kasa sai zanto ma'anar ayan khuliqal insanu min ajalin an halitta dan adam ne daga turbaya domin lafazin al'ajalu yana zuwa da ma'anan turbaya wan nakhlu yanbutu bainal ma'i wal ajali wato ainihin itacen dabino yana fitowa ne tsakankanin ruwa da turbaya al'ajal ya zanto abin nan kenan an gane ku wan nabu fi sakhrati samai manbituhu wan naqlu yanbutu bainal ma'i ajali to a bisa da wannan fasarar sai su kafa hujja da waɗansu ayoyin daban kamar wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin kamar faɗin wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqata tina alladhi ahsana kulla shay'in in wa bada'a khalqal insan min tin خلق الإنسان من أجل سيزن توديك ده خلق الإنسان من طين ubangiji ta'ala ya halitta dan adam daga turbaya wato farkon halittar annabi adam alaihi salam kenan ya ayu nasu in kuntum fi rabbin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin al-insan al-awwal kenan ahli halitta daga kasa fasara ta biyu suka ce ajal yana nan a ma'anarsa da muka kamar saboda gaggawar dan adam sai a cikin lafazin aka yi amfani da kalmar da ke nuna kamar ma daga gaggawa aka halitta kamar ita gaggawa ita ce sinadarin halittar dan adam كما جئت الله الذي خلقكم من ضعف يعني ان الانسان خلق وفي طبيعته الضعف خلق الانسان من أجل فعلا ثم معناته ان الانسان خلق وفي طبيعته العجلة والسرعة وكان الانسان أجولا كما يدعى على رجل سكن في فلانة خلق من الجمال سنة نفسه هي جميلة من غاية الجمال وتتاكى من قراءة وذين كيو تستي أنها لتيسر كيو كما يكيو شيني سنادرينها لترتع شيني معنى خلق الانسان من أجل لن أدن قد قاواتي بسي to menene gaggawar da Allah ke nufi a nan gurin saboda na bil azabi wai ne ma suke a gaggauto musu da azaba dan Allah yanzu in banda tabewa ai ni'ima ce ka nemi a gaggauto maka da ita amma ka ci a gaggauto maka da azaba in banda rashin yi wa kai gata ka duba lokacin da ɗayan su ya rinka cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw ijtina bi azabin Ali. in dai da gaske ne Qur'anin nan daga wurin ka yake to a tur a gaggauto mana da wani yanki na azaba inda gaske ne alina ya alaina hijaratan min sama ai mana ruwan duwatsu daga sama A wuyi itna bi azabin alim ko kawo mana azaba mafi radadi shine aka ce mafi wautar masu addu'a a banka sai tunda yace ya Allah in wannan daga gaske ne daga wurin kai ke da ba sai ce ba shirye da mu zuwa gare shi amma kuma ka ce in har da gaske ne sakon ka ne to ai kuma da azaba mafi wautar mutanen masu wata kina a duniya to shine ajal din da Allah ke magana wa qad rabbana ajjalna kitana qabla yawmil hisab suna cewa ya ubangiji gaggauto mana rabon mu na azaba tun kafin kiyama ta zo wato suna izgili wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar kulikal insani min ajal Allah ce sa'urikum ayati fala tastajilun da sannan zan nuna muku ayoyi na fala tastajilun ku dana ne ma a gaggauto muku da azaba shine sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miratin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit Allah zai ci gaba da nuna mutane ayoyi da ke nuna kudurarsa da iradarsa abin da ke faruwa na harge hargitsewar tsarin sama a samu gurbatan yanayi a ita hadarin jirgin sama ko a samu fari a samu karancin abinci ko a samu annoba ko gobara ko girgizan kasa ayoyi ne da ke nuna akwai Allah ta'ala kuma yana jarrabar mutane don mutane su koma gari amma sai ka ga ta babbu ƙara kangarewa take shine Allah ke cewa awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun ba ka ganin a kowace shekara sai an ba su jarabawa sau ɗaya ko sau biyu ambaliyar ruwa gobarar daji ruwan kankara komai dan su koma ga Allah amma sai gashi ba sa tuba sai su ƙara nutsawa cikin kogon halaka Allah tsare mu shi ne tawrikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyi na da za su nuna muku akwai Allah fala tastajirun ku dalilin ma a gauta muku da azaba ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبعتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ويقولون ذاك جسنا سوى متى هذا الوعد ويسن وانا وعد نسوى ذات سكيامة كاكي ذات سكيامة يرشني فتم جوة راناتي نوغة النوى هذا متى هذا الوعد يرشني وانا الكولي إن كنتم صادقين عند جسكين يكونوا من لكي تذات سكيامة التي لو يعلم الذين كفروا da a ce kafirai suna da masaniyar abin da zai faru shi laye kufu na an wujuhihim an-nar a ranar da ba za su iya kautarwa da fuskokin su wutar jahannama ba wala an zuhurihim ba za su iya kautarwa da gadan bayan su wutar jahannama ba da sun san wannan lokacin to da sun gano abu mamaki wala yi yunsarun kuma a wannan rana babu mai taimakan su wato jawabin lau mahzufun ne sai dai a kaddara shi ma'ana da sun san wannan ranar da waɗannan al'amura za su faru to da sun ga babbar musiba kenan don babu musiba irin musibar wuta tsayuwa a tsaya a kiyama ba tare da mutum yana da imani ba to ai wannan ita ce babbar musiba an gane ko sai Allah ce bal ta'tihim baghtatan bari dai kiyama za ta zo musu ne ba zato ba tsammani shine baghta abinda duk zo maka baya cikin lissafin ka tabahatuhum idan ka zo sai ta halakar da su gaba daya la yastati'un raddaha su bu su isa ba mayar da hannu agogo baya game da zuwan kiyama wala hum yunzarun ko ba za a yi musu jinkiri na azaba ba shine wala hum yunzaruna waɗansu malamai suka ce fatabahatuhum fatuhlikuhum waɗansu suka ce fatabahatuhum yani fatufaji'uhum faj'atan wato za ta zo musu ba da to ba tsammani kenan da haka idan ta zo ko ba halin a koma bai kenan wala hum zaruna ko ba za su sauta musu azaba ba ولقد استهزع برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزع حقيقة سرين كي يجلي أرن كي يجلي برسل من قبلك هذا وإنسان من ظنيتم كافنك وأن الله إن كنت دهنك لمن ذا الله صلى الله عليه وسلم da dukkan wani mai da'awa ta gaskiya wanda yake kan kitabullah da kuma sunnatu rasulullah cewa babu laifi babu laifi ga mutane na masa izgili ma'ana ba bakon abu bane ba manzanni da suka wuce baya kowa an yi izgili gare shi fa haka bil ladina sakhiru minhum sai su waɗanda suka yi izgilin nan sakamakon izgilin ya fada kansu ma kanu bi yasa suna abinda suka kasance suna izgili akai sai ya fada kansu kenan قل ما يقلعكم بالليل والنهار الرحمن قل من قل من يقلعكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون الله سيقول كثير سو يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ولن يئسي باكو كاليا يتأيكو بالليل تكن داري لوكس دكوك يبرتي والنهار كود لانا لوكس دكوك سدلا دكورنير نيمان أبنتنكو wa ita ya kare ku min rahman daga farmakin da Allah zai kawo muku idan Allah ya so wata azaba ta kama ku cikin dare ko yini ba wanda ya sai kare ku daga shi ba wanda ya sai kare ku min rahman daga ubangiji wato daga min rahman anan wurin kamar min ba'sir rahman ke kamar yake ne faman yansurni min Allah in ataituhu fama taziduna ne ghayra tafsir wani ne ya sai kare ni daga Allah in na saba masa ba wanda ya sai kare dan adam daga ubangiji ta'ala kamar ne to ne faman na min ba'sillahi in ja'ana qala fir'aunu ma ma'ana ba wanda ya isa ya baiwa mutane kariya cikin dare ko cikin yini lokacin da Allah ta'ala ya nuface su da wata azaba ba wanda isa kare su daga ar-rahman Allah na ta kalmar ar-rahman dan su sun bijire mata sun kafirce mata ballahum an dhikri rabbihim mu'ridun bari su kafirai an zikir rabbihim dangane da ambaton ubangijin su ko tuna ubangijin su mu'riduna masu kawar da kai ne ba sa tuna Allah am lahum alihatun tamna'uhum min dunina ubangiji ce a tambaye su ko suna da waɗansu allolin tamna'uhum waɗanda za su tsare su min dunina in mun nuface su da musiba daga gare mu waye ce kare su la yastati'una nasra anfusihim ai su ba za su iya taimakawa na kawunan su ba wala hum minna yushabun ko ba za a iya ba su kariya ba minna ga barin mu yayin da muka nuface muka nuface su da azaba ba za a iya ba su kariya ba shine Allah ya ce a shirkuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم سامتون yake za ku rinka haɗa wani da Allah wanda baya mallakar komai ma la yakhluqu shay'an baya iya halittar wani abu wa hum yukhlaqun su su aka yi duk wanda kuka roƙa fa ko mutum ne ko mala'ika ne ko aljanne ko annabi ne ko waliyi ne shi ma dai halitta ne shi to dukkan wanda yake halitta ne shi ba shi ne alkhaliq ba bal huwa makhluq ba da ikon da zai iya bada kariya ay shirkuna ma la yakhluqu shay'an yanzu wanda baya iya halitta wani abu shi za su tare ya zaki ya kishiya ga Allah wa hum yukhlaqun alhali halitta su ake su kansu wa la yastati'una lahum nasran su kansu waɗannan ababen halitta din duk da matsayin su wajen Allah amma ba su iya taimakawa na kawunan su ba su iya taimakawa wanda ya kira su wala anfusahum yansurun kuma ba su iya taimakawa na kawunan su kowanne ɗaya daga cikin su an nuna gajiyawarsa ta hanyoyi daban-daban an gane ko duk mai matsayi a duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan matsayin ka ko bai san gaibu tun da sanin gaibu wani abu ne na Allah to sanin shi shine zai bayar da damar idan kana cikin matsayi wani san kana cikin matsayi tun kafin ka faɗa in kana da bukatan taimako ya san kana cikin taimaka maka to bai san gaibu ba Allah sana ya taimaka maka an dawo daga yakin tabuka an tsaya a masauki taguwar da annabi ke hawa kuma da yake hawa an neme ta a munafukai suka ce kaga yana cewa shi annabin karshen zamani ne gashi gowa ta bata kuma ya rasa inda take sai ce a kira wasu a kira sai ce ba abin da na sani sai abin da Allah ya sanar da ni ban san gaibu ba kuma yanzu da kuka yi dan da Allah ya sanar da ni taguwar ku je tana wurin sako kaza tsakanin dutse kaza da dutse kaza jiya a mota ka jiya ka mota ka kaga wannan mu'jiza ce yanzu aka sanar da shi kafin nan bai sani ba dan abin sahabbai ana ta nema kuma an yi tafiya an sauka a masauki abin wuyan Aisha ya fata an rasa inda yake annabi ta sahabbai a je nema aka tafi nema aka rasa har lokacin sallah yayi babu ruwa gashi wurin da babu ruwa kuma lokacin alwala kawai ake babu taimama mutane suka damu an je nema abin ba a samu ba gashi babu ruwan sallah sai Allah ya saukar da ayat taimama إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم in إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ma'an. fatayammamu sa'idan tayyiban famtahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuska da hannu shikenan ake shafa a tayyama shikenan aka yi tayyama aka gama abin wani kuma an rasa gaji an samu ayat tayyama wasu da bin hudari ya samu aisha ya ce kukan zurri gida abubakar albarka ce da ku a sanadiyar ki ma an so kamar tayyama sanadiyar kuma da zan sauka mana kiyama an tashi za a tafi a kai raƙumin da Aisha take haya kai raƙumin da ya kwanta shi ya kwanta akan abun wuya sai da aka tashi an tsara masa kaya za a tafi sai da abun wuya kasar raƙumi da ni ya san zai da ba sai ce ku tafi raƙumin nan ba abun nan nan ka fito wannan kwararen dalilai ne to shi ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam ka ji kowa ya fi kowa sai da koyi aikowarsa duhu ta yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai bada kai wato sifa mai ban sha'awa ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa sallam shi ya tsara kowa to gashi kuma Allah na koye masa al'amura to waye kuma wanda zai zo daga baya ce shi kuma ya san wani abu ya san kana cikin wani hali ya taimaka ma ko ya san kina cikin wani hali ko in kin kira shi da inda kike ko ya shekara dari da mutuwa zai an sawa kiranka zai taimake ka shi da yake cikin kabari ai gajiya ce ta kashe kabari ba kamala bace ba da kamalan ne ba zai ba yanzu dan Allah waye da ransa zai da gina kabari ya shiga A da wani jarumin da zai ce a gina in shiga yanzu mun dole same ni a can babu ai gajiya wacce take kai mutum ba yadda tilas kawai ta kai shi am lahum alihatun tamna'uhum min dunina shin suna da waɗansu ababen bauta waɗanda za su kare su min dunina daga gare mu idan mun take musu azaba ba su da shi la yastati'una nasra anfusihim su kansu waɗanda ake kira din duk da matsayin su ba sa iya taimakawa ko da kawunan su wala hum minna yushabun kuma su inda zamu danke su da azaba ba wanda yake ba su kariya da bare in ji Allah ta'ala sai ce bal matta'na wa ula'i wa aba'ahum hatta qala alaihim al-umr أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون التي بل بل زي ما على هؤلاء سوء أن الكافرين ينزمون تنجير دسوء نداء من العور دنيا وآباءهم سود ما يفرشون hatta tala alaihim al'umur har rayuwa ta dan yi tsawo a su suna dan kana duniya shekara 40 ko 50 ko 60 ko 70 daga lokacin nan kuma lokaci yayi da kenan da aka fala ya rauna amma ba su zura ido su gani anna na'atul arda muna wa kasa nan ku su suhamin atrafiha muna rage ta daga kowane sashi na bangarorinta ba ka ganin a ce da wannan gari guda ne gashi da mutane yau wancan ya mutu gobe wancan ya mutu jibi wancan ya mutu suna ganin su ma aika suna zuwa kenan shine wato naqsul ardi mutuwar mutane wadan suka ce shi ne mutuwar garuruka kaga da gari da yayi yanzu ya zama tsohon birni an daina yayin sa ya riga ya wuce kina to haka wanda ake yayi yanzu din shi ma za a zo a neme shi a rasa shin ba ka gani yadda muke zo kewa kasa muna je mata min atrafi ya daga kowane bangare kudu da yamma gabas da yamma kudu da arewa a fahimul qalibun shin yanzu sune za su iya rinjayar ubangiji ta ala su gagare shi ai ba su isa su rinjayar ubangiji ba ba su isa su gagare shi ba nan gurin dai wannan aya tana nuna mana yadda ubangiji ta ala ke rage mutane ta hanyar mutuwa idan yau wannan ya mutu gobe wannan ya mutu kai ma kila jibi ne kuma ko gata saboda haka sai kai shiri ta hanyar imani da aiki na gari kafin ta kasu kun ka ce da su inna ma unzirukum bil wahayi sanin dai kadai ne ina muku gargadi ne da wahayi ba da son rai ba abinda nake faɗa muku ba daga gare ni bane ba ayoyi ne daga Allah subhanahu wataala wahayi ne na Allah Allah ya tsarkake annabi ya ce wa ma yantiqu anil hawa dukkan abinda annabi ya faɗa babu son zuciya a ciki in huwa illa wahyun yuha shi duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah wannan dangane da furucin sa kenan an tsarkake harshen sa baya faɗin karya sallallahu alaihi wasallam haka aka tsarkake zuciyarsa ma ka zabal fu'adu ma ra'a zuciyarsa wankakkiya ce babu sharri a cikinta sallallahu alaihi wasallam haka aka tsarkake ganin sa duk abin da ya hango maka na sharri ya faɗakar da kai ka ne saka duk abin da ya hango na alkhairi ya faɗakar da kai to ya kamata ka yi dan ma zaghal basar wa ma taga an tsarkake ganin sa gaba ɗayan sa tsarkake shi ta kowane bangare da haka Allah ta laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira da haka bayan wa'azi sai da wahayi wahayi kuma shine qur'ani shine hadisi yadda qur'ani yake a matsayin wahayi haka kuma hadisi shi ma wahayi ne daga Allah ta'ala an gane ko ubangiji ta'ala ya goranta mana ni'imar wahayi ta hadisi irin yadda ya goranta mana ni'imar wahayi ta qur'ani laysa laqad manna Allahu 'alal mu'minina tabbas Allah ya yi baiwa ya yi ni'ima ga mummunai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya tura musu da manzo daga cikin kawunan su manzo irin su mutum yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yake tsarkake su daga munanan halaye zuwa ga kyawawa wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kuma yake koyar da su qur'ani yake koyar da su hadisi domin alkitab shine qur'ani alhikma kuma sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duka guda biyu yake koyarwa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يدق الله ويأتي ربسه بيان الله يهدسه دع الكتاب ده الحكمة تنفتح أكا الله يهدسه cikin ga su a cikin suratul ali imran ga su a cikin suratul bakara ga su a cikin suratul juma'a ga su a cikin suratul nisa ga su a cikin suratul ahzab wurare biyar Allah ya haɗa su alkitab qur'ani kenan alhikma hadisin annabi kenan to dukkan su kuma sune Allah dun kule ne yace kul inna ma unzirukum bil wahyi ina mun gargadi ne ta hanyar wahayin da ake bani wahayi kuma shine qur'ani shine hadisi da zaran mutum ya ce babu ruwana da qur'ani sai hadisi zalla ya buɗewa wa kansa ramin halaka kenan da zama mutum ya ce ni qur'ani kadai zan bi ba ruwa na da wani hadisi ya ce wani ya ce wani ya ce babu ruwa na da wannan shi ma ya bude wa kan salamun halaka kenan yau ta wata hanya ka san in ba ta hanyar hadisi ba ta wata hanya kasancewa shi ƙur'anin Allah ya turo mala'ika Jibril da shi zuwa wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a zaman sa na wuri kaza ai ta hanyar hadisi ne kasan wannan domin daga inda aka san annabi an sauka masa da qur'ani daga lokacin da annabi zo da gida yana cewa zan miluni zan miluni hadisin aisha da ke cikin bukhari ya zo wurin khadija kai hadisin aisha da ke cikin bukhari ya zo wajen matarsa khadija na cewa zan miluni zan miluni sai alallabe ni alallabe ne farkon ganin da yawa mala'ika kenan lokacin da aka saukar masa da ikra ya zo na zan miluni zan miluni tace kalla la yukhzika Allahu abada innaka kalla tasilur rahim wa kaza wa kaza zuwa karshe wannan hadisin ai ne ya ba mu labarin cewa qur'ani din wahayi ne ma'ana ba za ka iya sanin ma qur'anin ba sai ka bi ta hanyar hadisi in ko ka rushe hadisi to ka riga ka rushe qur'anin ma dan wani tarihi ne zai tabbatar maka da qur'anin ba ka tarihi ne zai tabbatar maka da qur'ani qul inna ma unzirukum bil wahyi to kaga duk mai wa'azi da mai gargadi kenan sai ya dauki qur'ani ya dauki hadisi duk abin da ka dauka zaka yi wa mutane gargadi da shi ba qur'ani ba hadisi ba ka tsaka kanka lokaci ka tsaka mutane lokaci in kuma zaka samu hadisi zaka samu hadisi ingantattu cikin bukhari da muslim kada ka dauko da rasul nasihina da samra kandi da tambihul ghafilina kai wa'azi da su zaka yi ta ganin kissoshi wanda suke ba su da asali cikin addini ka tashi ka gina aqida da su musashiya. dan Allah ya ce cewa kun inna ma unzirukum bil wahyi kai ko baka da tabbacin abin da ke cikin tambihul ghafilina gaba daya ko da rasul nasihina ko tankihul qawl hasisi ko samra kandi haka duk samra ai ba ka da tabbacin ababen da ke cikin nan gurin gaba ɗayan su wahayi ne Allah ko yace ai wa'azi da alqur'ani amma da zarar ka dauki qur'ani ka ajiye ga sayyid bukhari ga sayyid muslim ga mutane imam malik ga sunan abu dawud sunan tirmidhi nasai ibn majah musnad da imam ahmad bin hanbal ka dauko wannan aya ka duba ka duba wannan hadisi ke da alaka da ita ka hada kai ka san cewa kana wa'azi da wahayi amma da zarar ka dauki waɗannan littattafan tarihi kai ka san kana wa'azi da labari ne irin yan asaban wa'azi yan asaban tafsiri wani za su samu an je gindin wata kwana wurin taruwar jama'a ga yara suna yawo da faranti ana tara kudin sadaka ta tas tas tas kuma nan guri ta kan da shi mutane suna kuka ya kan da kisa ya baka tausayi ya baka dariya ya sa duk kisoshi ne ma an Allah bi hannun sultan amma ɗauki qur'ani mana ka ji an taɓa ka gobe a taɓa mahaifinka wata rana matarka wata rana makocinka kowa sai ya shiga har mai karanta sai ya shiga ciki da mai zan da mai fassara ba za su jira ba ai na haka ba wanda zai shiga to haka alqur'ani yake mai girma da haka yace qul inna ma unzirukum bil wahyi haka yace wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balagha fa innakum la tashhaduna amman anna ma allahi alihatan ukhra fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فلا تطيل الكافرين وجاهدهم به يعني بالقرآن الكريم جهادا كبيرا القرآن يأتي واجب da kullum mutum zai wa'azi ko zai yi suwa to ya dauko qur'ani ya dauko hadisi kare shi ga wadansu labarai marasa tushe ko asali sannan idan mutum kuma zai gabatar da tafsiri yana da kyau ya kula da ayoyin alqur'ani saboda qur'ani sashin suna fassara sashi abin da aka dunkule anan a wani lokaci a kawo shi a larabi shi yasa wani lokacin muke fata lokaci wajen kawo ayoyin da suke dangantaka da wata aya don fitar da ma'anar ta sarari to dole ne sai mutum ya zo na kulawa da Qur'ani din ta fuskar da ta fuskar yawan karanta yau da gobe in ba haka ba sai ka karanta aya ka ba ta fassara da ko wata ayar da zaka fassara ta da ita sai ka samu sun zama kishiyar abin da ka fassara shi yasa tafsirin Qur'ani bil Qur'ani yake da muhimmanci tafsirin Qur'ani bil hadisi yake da matukar muhimmanci sai kana duba littafin hadisi da zuwa abin da faran sannan sai ka fassara abin da dai shi yasa farkon abin da ake bukata ga dukkan mai tafsiri ya zanto Allah akalli in bai haddace Qur'ani ba to yayi laushi cikin alqur'ani. wannan shi zai taimaka ya fassara mai kama rai mai kama zuciya amma in ba haka ba dole ya fage da labarai don kar mutane su gane an gane ku قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون وبنجد ولا يسمع السم الدعاء السم الدعاء wato kurma ba zai iya kira ba idza ma yunzarun idan an gargade su Allah na kwatanta kafirai da kaman kura ne wanda in an yi magana ba su ji to haka su ma in an karanta ayar Qur'ani ba su ji ji na aiki da ita a wata kira'a wala tusmi'u summa du'a kai annabi ba za ka iya jiyar da kurma ba kai mai karantar da Qur'ani ba za ka iya jiyar da kurma sautin ka ba zama yin yanzuruna to haka kafirai ma duk tunda Allah ya kafar da su duk yadda za ka karanta ba za su fahimta ثلاثة ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولئن مسته بنفعة إذا هر وني بانجري na musiba ya same su min azabi rabbuka cikin azabar ubangijinka la yaquluna da sannu sai kaji يا cewa ya wailana ya kai tamu wato kafirai duk da kan kangarewa da saurin kansu yayin da wani bangare na azaba nafha in ma ya zanto nasibun min azab ko kuma nafha adna shay'in min al'azab ko qalilun min al'azab duk dai ma'anar su daya wannan shine maganganun malamai wajen fassara wannan wato idan wani bangare na musiba ko min kankanta sai ya shafe su la yaqulunna tabbas sai kan suna cewa ya wailana ya kaitan mu mun shiga uku mun bani azabar duniya kake nan kafin aje ta lahira inna kunna zalimin sai kan suna cewa lalle mu mun zalunci kawunan Allah ce wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah za mu sanya ma'aunai na adalci li yawm al-qiyamati a ranar tashin kiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rai wani abu ba babu wata rai da za a zalunce ta za a sa ma'aune ne a yi aiki a auna ayyukan mutane aiki na kirki a dora aiki wanda ma na kirki ba shi ma a dora fa amma fa amma humul wa amma man alladhina kasaru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun zai faru kenan idan mutum sikelin sa yayi nauyi da ayyuka na alkhairi yana cikin waɗanda suka rabota Allah sa mu cikin su idan ko mutum ai sa ba su yi nauyi ba saboda ayyukan barna sai yawa to shi kuma wannan yana cikin wanda suka tabi Allah tsare shine wa nada'ul mawazin al-yawm tuzlamu nafsun shay'a to anan malamai suka yi sabani cewa shi menene za a auna idan an sa sikeli wannan aya dai tana cikin ayoyin da ke nuna mana akwai sikeli na auren yan kauyuka tashin kyama al sikeli shine mizan jam'in sama wazin wato yana kowane mutum kenan yana da sa wanda za a yi masa awo da shi kowane mutum da sa waɗansu suka ce a a sikelin sai ne an kawo shi da sidar jam'i don nuna girman sa waɗansu malamai suka ce a sikelin kowa daban za a sa masa sikeli a auna to me za a auna dan a wani wurin ayoyi sun nuna za a auna ayyuka a wani wuri aka ce sakamakon ayyukan ne za a auna lada da zunubi kaga aikin daban shine sallah ladan ta kuma shine daban wato kaga ladan abin nan daban sannan kuma sata daban sannan kuma zunubin ta kuma daban to wadansu malamai suka ce ayyuka ne za a auna wadansu suka ce a'a ladar da da sakamako ne za a auna wadansu suka ce shi kansa mai aikin ne za a auna maganganu guda nawa to duka waɗannan kowanne akwai ayoyi da hadisi a su lokaci ba zai ba mu damar koro su gaba ɗaya ba amma ku duba cikin suratul araf ku duba cikin suratul kahfi da sauran wurare akwai ayoyi da hadisi kan wannan wato akwai lokacin da za a auna aikin akwai lokacin da sakamakon aikin za a auna akwai lokacin da za a ɗauko mutum ne a auna shi eh, amma wannan ya zo cikin hadisi ne za a ɗauko mutum ne a auna shi lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya hau kan wata itaciya yana ciro abincin dabbobi to mutum ne wanda ke gashi jere ko ba ya rike ba sai ya sahabbai suke masa dariya sun da kwarin su siriri da shi suke masa dariya sai manzo Allah ya gamsu ya ta hakuna min ta sa kai ki tar kwarin sa kuke wa dariya innahuma la asqalu fil mizan min jabal uhud yake ta kwarin kawai idan an sa a cikin kili gobe kiyama sun fi girman dutsen uhud da nauyi dutsen uhud sun fi shi nauyi kaga korin kenan banda sauran jikinsa da a wannan ba karamin rabo bane ba kenan shi wannan kin za a dora kowa kan sikilin a gani <laughs> ya nauyin sai to shi ne wani zai waɗanda suke tatuwa amma idan mutum na rikima ke nan shi ya mori zai ce wani gobe yawa sai wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko alama ba haka bane ba za ka ji mutum mai kiba mai jiki lakinnahu la yusawi inda Allah janaha ba'uda in an dora shi akan sikeli yadda ka san fuffuken sauro ko fuffuken sauro bai kai ba saboda baya da aikin kirki a nan gidan duniya to yadda al'amarin kenan da haka dan makar mutum ya ci da yawa ya ba ya ci a kan zai ci bilis <laughs> aiki zaki saboda haka abin da za a auna shine mutum da ayyukansa idan ayyuka na da kyau sai kai kanka su kara maka nauyi kenan wa nadau al mawazin al qist al yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ta wa in kana mithqal habatin aw wata qira'a wa in kana mithqal habatin min khardal atayna biha idan muka ce wa in kana mithqal habatin idan abin da za a auna ko da ya zama gurgudan kwayar komayya ne gurgudan kwaya ne min khardal na komayya atayna biha to za mu zo da shi gobe kiyama duk abin da mutum ya aiwatar komai kankantar sa za a zo da shi gobe kiyama wa kafa bina hasibin mun isa a matsayin masu hisabi inji Allah ta'ala a kira ta wa in kana misqala habatin sai zanto wa in kana al-mawzunu misqala habatin abin da za a auna ko da gurgurdan kwayar ko duk ma'ana tana komawa daya amma bambancin lirabi ne kana misqalu habba sai zanto kana tamma allati taktafi bi marfu'iha kana sai cikakkiyar kana wanda ta samu fa'ili ba ta bukatan wani abu daban idan aka ce wan kana misqala sai zanto kana sai naki ta tana cikin kana wa aswatiha allati tadkhulu alla mubtada'i fa tarfa'uhu wa tansibu al tarfa'u al wa yusamma ismaha wa tansibu al wa yusamma khabaraha kana wa aswatu shine wa in kana habatin min khardalin atana biha wa kafa hasibin allati mun ta dai a matsayin masu hisabi sai ce ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أن ataina Musa wa Harun hakika mun bawa annabi Musa alaihi salam da dan sa Haruna mun ba su al-Furqan al-Furqan shine littafin at-Taura da aka ba su kuma lafazin alfurkan furqan abin da ke lalle tsakanin karya da gaskiya kenan wa diya'an sannan mun ba su haske saboda hukunce hukuncen Allah suna dauke da haske da ke kore duhun jahilci wa zikran da kuma zikiri wato tunatarwa kenan lil muttaqin ga mutanen da suke masu takawa masu kiyaye dokar Allah ta'ala alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi su masu takawa da aka ambata a baya su ne wanda suke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi a lokacin a lokacin fakuwa wato suke jin tsoron Allah ko a inda babu gidan kowa ne suna kiyaye dokar Allah an gane ko ko kuma ya zanto Allah zai yakshawna rabbahum bil ghaibi wanda suke jin tsoron Allah a fake ma'ana ba tare da sun gaishi ba amma suna jin tsoron sa ba tare da sun gano wutar da ya tanada ba amma suna jin tsoron ta tunda ya faɗa ba tare da sun ga aljanna da aka ambata ba amma suna kwadaituwa zuwa gare ta tunda Allah ya labarta ni'imomin da ke cikin ta sune allazina yakshum rabbuhum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati musbiqun sune wanda suke tintintini suke damuwa game da tsayawar kiyama dan ba su da tabbas din tsira ko rashin tsiran su dan haka suke jin tsoro sai Allah ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu wa hadha wannan ismul ishara ne zuwa ga alqur'ani alha'ul tanbihi za shi shine ismul ishara din مبنين على السكون في محل رفع المبتدا ذكر شيء خبر مبارك انزلناه ابين da ake nuna muku na littafin alkur'ani wato littafi ne mai cike da albarka ta kowane irin kowane bangare kur'ani na da albarka ta fuskar karantawa kowane harfi ɗaya za a baka lada goma annabi ce ba alifin lam mim harfi bane ba a alifin harfi lamun harfi mimun kuma harfi sannan ga falala da ke ciki idan ka karanta kowace sura idan ka karanta kowane wuri za ka samu yana da wata khasiyya ban sauran wurin ga wa'azi da za ka dauka to ka gane ciki da albarka kenan anzalallahu mun saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam afa antum lahu munkirun shin yanzu ko kuna inkarin shi alqur'anin ne wanda muka faɗi cewa littafi ne mai albarka wato istifham ne Allah ke wajahar da shi zuwa ga waɗanda suka kafirta wanda suka bijire wa qur'ani tallata bi wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin iz qala li قال wa qawmihi ma hadhihi التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لنا عابدين abin da zamu shiga yanzu shine wani bangare na kisar annabi Ibrahim alaihi salam kisar annabi Ibrahim akwai wa'azi da dama a cikin ta mun karanta wani bangaren ta a cikin suratul maryam kuma ga za zamu karanta wani bangare yanzu cikin suratul anbiya kuma akwai ta cikin suratul shu'ara akwai ta cikin suratul safat akwai ta cikin suratul zukhruf da dai wurare daban-daban a cikin alqur'ani Allah ta wala kad atayna ibrahim rushdahu hakika mun bai wa annabi ibrahim shiriyarsa min qablu tun kafin ba faɗi kafin me ba shi yasa sai suka yi sabani wadanda suka ce min qablin nubuwati tun kafin mu bashi annabta dama mun shiryar da shi yana yaro karami ma bai taɓa yin aikin sabo ba bai taɓa bautar gumaka ba Waɗansu suka ce min kabli Musa wa Haruna tun kafin Musa da Haruna da aka ambata muku a ayoyin da suka wuce dalsu shine wal qad atayna Ibrahim rusul wato idan muka dauke ta cewa tun kafin Musa da Harun wannan ya nuna a tarihance annabi Ibrahim alaihi salam ya riga annabi Musa da dan uwansa Haruna zuwa sai da yazo ya kaura ne ma da zamani sannan aka samu annabi Musa da Haruna. an gane ko idan muka dauke ka a matsayin min qablin nubuwa sai ya zanto ana nufin an shirya da shi tun yana yaro karami to sai waɗansu suka ce wannan shirya din shirya ce ta gamdakatar kafin ma a fara masa wahayi baya aikin barna kowanne ɗaya daga cikin biyu zai iya zama daidai ne kuma kowanne ba sa cin karo da juna tsakanin maganganun guda biyu ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل حقيقة من شريعة النبي إبراهيم من باس wa تندى وكنا به عالمين mun kasance masana game da shi. me yayi tun yana yaro me yayi bayan girman sa, wani irin salon kira ya bi wani irin an samu mutane suka yi masa har ya zuwa lokacin da ya bar duniya mun kasance mun san komai inda Allah da haka lokacin da Allah ke bada labari labari kenan na tabbas na ganau da jiyau nan take ba kawai wanda yake jiyau ba ji yayi an fada a'a ganau jiyau nan take iz qala li abihi muna muna sanai game da shi lokacin da yake da mahaifinsa ba yi da ko mutanansa yake da su ma hadhihi tamasil lati antum laha akifu waɗannan wani irin gumaka ne wanda kuka lizinta kuna bauta musu fadin sa cewa wani irin gumaka ne kuke bautawa wannan ya nuna mutanen sa ne suke bauta kenan gumaka amma a wani wuri kuma ya nuna cewa mutanen su suna bautar rana da wata da kuma taurari falamma falamma falamma falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر كاد القمر الكوكب القمر لكم الشمس dukkan su waɗannan guda uku wato mutanen sun bauta musu kenan hali da wannan kuma suna bautar gumaka kenan wannan ayar ta tabbatar da wani abu wannan ta tabbatar da wani abu ba kishiyoyin juna bane ba kowace aya ta furta abin da yar uwarta ta shiru bata faɗa ba wannan ta faɗi gumaka bata faɗi taurari ba bata kore su ba wannan kuma ta ambaci taurari da menene bata ambaci gumaka ba da haka kenan mutanen su duk sun bauta waɗannan ababa. kaga tun da haka ne kenan dole ya sha wahala da mutane ga masu bautar tauraro kaga za su kare shi ga masu bautar wata za su ba shi kariya ga masu bautar rana za su ba su kariya da haka har musu suka yi da shi wa hajjahu qaum qala tuhajjuni billahi wa qad hadan kaga har musu suka da shi kan cancantar waɗannan abin bauta din to shi ne yace ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun goma kana da kuke bauta su wane ne su kuma na labarin su me tasirin su qalu wajadna aba'ana laha abidi ba wata ansa haka muka samu iyaye mu ma suna yi sai muka bi su aka haka ai shi ne abinda imamu shaukani ke cewa ansar mara ansa kenan duk wanda kace me ya hujja ka qur'ani da hadisi sai ce iyaye da kakanni haka gama ga ana yi ansar mara ansa ita ce take mai tuwa tun da ولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون سيتي وتالله تبت إنا رنقوا هذا ألا لأكيدن أصنامكم سينا كل وتدبارا تلو سوات أنهم كانكم alkai a nan wurin dabara kenan da sanan zan wata dabara a sanan kanku domin izinin ta su bada an bayan kun fita kun juya baya baka wurin to sai ko suka fita za su tafi wani idin su a bayan gari da suka tafi tafiya suka tafi da shi sai ce a ba zan samu dawon fita ba ina jin rauni a jikina nazar nazar kan fin nujum fa qala inni saqim fa tawallaw anhu mudbirin da yace ba da lafiya sai suka tafi suka kyale to lokacin da suka tafi faraza ila ali aliyatihim fa qala ala taqulun sai zo wurin gumakan an giggirke abinci a gaban gumaka wai gunki zai ta albarka kafin a dawo daga bayan gari sun tafi wani idin su na bayan gari da suke tafiya na magozanci nasu wai an ajiye abinci kala kala gaban gunki gunki ya sa abin sai zo ya sami gumakan ya ce ala taqulun fala ta'kulun ma lakum latin <laughs> ba za ku ci ba me yasa ba ku magana dan me kuka yi shiru ai ya san ba ka magana amma dan kun yasar da mutanansa dan nuna musu cewa wautar hankalinsu kenan ya dauki abin nan tansa ya bubbuge duka goma kan gaba daya faraga alaihim darban bil yamin duk ya lura goma kan gaba daya shine ne yake cewa tallahi la kidan na asnama kun bada an to da wudubri fa ja'alahum duzadan sai mai da su duzadan guntaye guntu guntu ce duzaz a wata kira'a jizaz da yawa jimin kasra ko wace kira'a ce saba'iyya daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa kabiran lahu sai babban su ne kawai daga cikin bai bai rurrusa shi ba illa kabiran lahum sai babban su la'allahum ilayhi yarji'un ya kyale shi dan saboda idan sun dawo su dawo wurin shi tambaye shi jawabi shi masa jawabi shi annabi Ibrahim din wannan suka ce la'allahum ilayhi wai domin su koma wuri shi wancan gunkin su tambaye shi jawabi to ai idan ka duba siyakin ayoyi su kansu sun da gunki ba iya magana kamar yadda za su faɗa nan gaba a cikin nan ba za su koma wurin shi su nemi labari ba amma waye yace ya kwanta a gida ba da lafiya ba zai fita ba annabi Ibrahim to idan suka zo suka ka ayoyi rusa kuma sun san gumaka dama ba su ikon komai kenan shi za su tambaya cewa me ya faru idan saboda haka me faru qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'annahum yashhadun kalu da suka dawo sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina dukkan wanda ya aikata wannan tafargaza ga allolin mu wadannan irin alloli ne za a yi muku ta'addanci haka innahu la min az-zalimin lalle yana cikin azzalimai ya zalunci gumaka ya ji zalunci kalu suka ce sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu ibrahim sai sakin sai yace da saki ai mun ji wani saurayi da ma yadhkuruhum yana ambatan sai yana aibata yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim to shi ne aka ce su ayi suka ji wannan maganar shi ne malamai suka yi ta kawo maganganu daban-daban waɗansu suka ce akwai masu rauni marasa lafiya da basu fita ba bayan mala'u sun tafi bayan gari lokacin da annabi rauni ya ce ba da lafiya sai yi tewa tallahi da la zan da asnama kuma sai waɗansu suka ji da haka da haka bana cewa ya buge suka ce sami na fatan ya kada da lahu ibrahim eh, shi ne sai aka ji aka zo da shi suka ce fatu bihi qalu suka ce fatu bihi ala ayyuhin nasi a kawo shi a gaban mutane la'allahu yashadun da mutane su ba da sai akan mugunyar aikin da yi to daga nan fa qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun قالوا sai suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ibrahim kai ne kai wannan magunyar aiki ga allolin kai ka zo ka same su ka kare ya su kai da ka ya Ibrahim ta كان ابراهيم يتي bal falahu كبيرهم هذا يتي wannan babban nasu shine yace zalin kanana fasaluhum kuma su ku tambaye su mana su da aka bubbuge su suka fadi in kanu yan ko in suna magana ai su san wace zalin su ba sai su ba da ba to daga nan gurin ya fara ja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun ألقفوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون futuhum sai suka koma suna kallon juna kuma lokacin da ce a tambaye waɗannan gumaka ai sun san kuma babu wani abu fa qalu suka ce innakum antum zalimun tun farko kuka zalunci kawunan ku da ku ajiye masu gadi mana yanzu ya ce wa mu tambaye su me za su ce da mu innakum antum zalimun dama ku ne kuka zalunci wai suke cewa da junan su kenan waɗansu suka ce a suna zargin junan su ne ai ku ku zalunci kawunan ku kuke bauta abinda ba ya ta abota masa ba wanda yake da sufofi na rauni shine wanda ba iya sarewa kansa ko ya bayanin ne aka masa thumma nukisu ala ru'usihim Allah ce sannan sai aka dankufar da su akan kawunan su ma'ana aka sa kamar waccan magana ta tazo kamar za su fahimci gaskiya kenan dan ga sun nuna cewa sun zalunci kawunan su da suke bauta abin da yake gajeri amma kuma sai aka sake mayar da su baya nukisu ala ru'usihim kenan sai suka ce sila kada alimta ma haula tukun ai ka san su waɗannan kuma kan ba sa magana su waɗannan allolin kuraman alloli ne ba sa magana <laughs> kawai sai sai a fata mu dole min dunillah yanzu ku bauta wa wani Allah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum irin abin da ba zai iya amfanar da ku wani abu ba kuma ba zai iya cutar da ku wani abu ba na kun wani lima ta'buduna min dunillah tur ku da abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba a afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba ku gane raunin abin da kuke bautawa ku gane cancantar Allah da bauta shi kadai sai suka ce qalu harriquhu wa ansu alihatakum in kuntum fa'ilin قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الله قالوا سيسك تحركوه باب وتمغنا كوكونا wansuru alihatakum ku taimaki allolinku mana ku kawo musu agaji ga wanda ya zalunce su ku rana musu in kuntum fa'ilina in har kuna da himmar aiwatarwa ku tashi ku haka a wata aya kala bunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim suka ce a gina rami akai katon rami kowa ya kawo gungume na itace aka zo aka hura wuta aka dauke shi aka ce a jefa shi a ciki fa alquhu fil jahim aka dauke shi aka jefa cikin wannan wuta to shine Allah ce kulna ya naru sai muka ce ya ke wuta ku ni bardan ki zama sanyi wai ba ce ma ku ni bari da ki zama mai sanyi ba da ko miji tsakanin sanyin da mai sanyi a ki zama ke ke sanyi ya salam wato na wani sulkau kauni kenan canza ka'idojin rayuwa da aka sani domin abin da aka saba a wuta fiha al abin da ke cikin ta shine konawa yanzu kuma fihar al-burudatu an samu canji shine ta zama sanyi wa salaman ki zanto aminci kuma ana Ibrahim da annabi Ibrahim alaihi salam Allah ce wa aradu bihi kaidan wato sun nuface shi da wani kaidi da makin na su kashe shi fa ja'alnahu min aktharin sai muka mayar da su sune mafiya tabewa da aka jefa shi cikin wuta din nan sai sanyi shine hadisi ya tabbata Abdullahi dan Abbas ke cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil قالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم wakil. قالها محمد واصحابه حين حين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء duk lokacin da kake jin tsoron kaidin mai kaidi wani na kulla ma makirci ko a kore ka daga aiki ko a rage maka matsayi wannan suna maka gulma kana neman aure suna neman su sa ka rasa wannan na maka magudi ka kasan samun aiki suna so ka rasa su raba ka da ubangida ko su raba ka da wani abinda kawai za ka yi ta cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ba adadi ka faɗa to adadin da kaga dama tun daga ɗaya zuwa miliyan hasbunallahu wa ni'mal wakil lokacin da aka dauki annabi Ibrahim za a jefa cikin wuta abinda kawai ya faɗa kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya wa wuta tsawa ko ni bardan wa salamun ala ibrahim da aka zo aka ce da Allah Muhammad da mutanen da gida sabansa ga kafirai nan sun saki yi shiri sun ciyo kamara za su zo su yi muku tatas da shi da sahabbansa kawai abin da suke cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba su kara komai nan ba Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlan lam yamsukum sai suka dawo da wata ni'ima daga wurin ubangiji suka dawo da ni'ima shine suka ci nasara wa fadlin ga falala shine sun samu ganima lam yamsukum su wani nan abu bai tafi su ba واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم da haka nan Allah ce kuni barka wa salamun ala ibrahim wa ala dubi kai dan fajal wa najinahu Allah ce sai muka samar da shi wa najinahu wa lutan ila al ardi allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ونجيناه sai muka tsamar da annabi Ibrahim alaihi salam wa Luta da kuma annabi Lut wanda yake akwai dangantaka ta jini a tsakanin su kamar yadda malamai ke faɗa muka tsamar da su ilal ardi allati barakna fiha zuwa ga kasa wadda muka yi albarka a cikin ta ita ta Baitul Maqdis ko kace kasar Sham gaba daya kamar yadda muka ta faɗa muna maimaitawa kasar Sham ta tafi siriya da Palestine da inda israil take a yau da kuma Jordan har da wani yanki na kasar Taki har da Lebanon duk ana kiransu Sham a da to wannan wuri shine al-ardul lati barakna fiha kasar da muka sanya mata albarka wadansu malamai suka ce an sanya mata albarka saboda yawan annabawan da suka sauka a wajen annabi ibrahim ya yi hijira zuwa can annabi lut ya yi hijira zuwa can ha kuma annabi musa da dan uwansa haruna sun yi hijira zuwa can haka annabi sulaiman wa li sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha sun yi hijira zuwa can annabi sallallahu alaihi wa sallama an kai shi can sannan aka dauke shi zuwa ga sama subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا yawan annabawa da suka sauka wajen shi sa ake kiran wurin kasa mai albarka waɗansu suka ce an sanya wa wurin suna kasa mai albarka saboda suna da yawan ruwa da kasar noma da duwatsu da albarkatun kasa masu yawan gaske wuri ne wanda yake lublub wato mai kyakkyawan yanayi ya dace da rayuwar kowane bin adam ya je wajen zai iya rayuwa da wanda yake cikin sahara da wanda inda ake kankara in ya je wajen zai iya rayuwa to ka gori ne mai albarka to duka biyun duk ba zai ci karo da juna ba ya iya yiwa ardul mubaraka saboda wannan abin ya iya yiwa ardul mubaraka saboda abin da aka saukar na annabawa a cikinta shine wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin mun tsamar da shi da annabi lutu zuwa ga kasa mai albarka wanda take mun sanya ta lil alamin ga halittun mu wato sune wato bayin mu wa wahabna lahu ishaqa sannan ko mun bashi annabi ishaq wa yaquba sannan mun bashi jika mai suna yaquba nafilatan wato dadi akan da a baka jika to kaga kaman dade ne akan kyautar ta da Allah baka Allah kuma yace wa kullun ja'alna nabiyya da annabi sa da dan sa Yaqub kuma kowanne annabi ne nan kun cewa kullun Allah salihin wato dan azana salihin a can gurin shine nabi a nan gurin kalmar salah idan an ambace ta bil ma'anal am har annabawa ma na shiga cikin ta iz lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim kaga ai annabi ne amma gashi Allah ke tawa innahu fil akhirati lamina salihin iz qala lahu rabbuhu aslim shi yana cikin salihai ko da a lahira ga annabi yusuf ya ce tawaffani musliman wa alayhi bis salihina wato ka sani cikin salihan nan ma ce wa kullan ja'alna salihin salihina nan gurin kenan annabawa wa ja'alnahum gidan annabi Ibrahim din nan sai muka sanya su zanto shugabanni ya shugabanni yahduna bi amrina suna jagorancin mutane da umarnin mu suna tuka gudanar da rayuwar bil adama ta hanyar wahayi ba da sa rai ba wa auhayna ilayhim sai muka wahayi zuwa gare su fi alkhairati na cewa su ka aikata ayyuka na alkhairi wa iqamat salati kuma su rinka baya tsayar da sallah wa ita az-zakata da bayar da zakka wannan ke nuna sallah da zakka kusan sun shiga cikin kowace shari'a ma min shari'atin min shara'i Allah subhanahu wa ta'ala illa wa fiha zakatu wa salah ko kace galibin shari'ar Allah akwai akwai zakka da kuma sallah a cikin ta wa kanu lana abidin Allah ce sun kasance bayi nagari a gare mu tun da bayi ne kenan suna bautar Allah shi kadai Allah samu cikin masu bautar shi kadai abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum me kace